ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce muna laraba muna hudu ga watan jimadin ula ko hijira 1435 ta manzo sallallahu alaihi wasallam wacce ce daidai da yau biyar ga watan uku shekara ta hudu? muna karatun alkur'ani mai girma da ƙoƙarin kyautata karatun nashi da kuma ƙoƙarin sanin ma'anonin abin da muka karanta mu dan yi muraja'a daga farkon surar fatiha zuwa inda muka tsaya kafin mu ɗora sai a karanta gaba ɗaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم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 lazima ma'ana tilas sannan kuma mai nauyi ta kalma guda akwai alharafi kamar irin su alif lamim ita ce ta harafi wannan kuwa ana kiranta ta kalimi domin kalma ce in kuka duba ga ja ne sannan kuma ga shadda abubuwa biyu sun hadu a wurin الضالين أن غاني أما ما يتدى غير مجيب نعم بسم الله الرحمن الرحيم alif lam mim na'am la raiba in a kaurara ta da za'in nan za'i fita a maimaita mu ji ذلك الكتاب لا ريب

ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم نعم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة أب أقوي كالكلا أب وعلى أبصارهم غشاوة نعم Nam. famara da hat muke tsago sai a da famara da hat barakallahu fikum to waye haddace zai na'am wanda suka haddace su daga hannu bi kawai to a wani can na'am نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم صلى الله عليه وسلم نعم ختم الله على قلوبهم وعلى صمهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم a din ita ba za ka karata ba va din za ka ra a zi a zi walahum a a zi a zi walahum azabun azim azim ولهم عذاب عظيم نعم ومن الناس من يقول آمنا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون نعم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب أليم كانوا يكسبون بارك الله فيك طب نعم زي تشغبا طب بسم الله هيك دورا كوتش inda an riga an yi ta'awuzi an kuma a'a wa idza qil nahnu za a daura nahnu ala innakum kulli mufsiduna walakin la yashkurun وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن الصفحاء ألا إنهم هم الصفحاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمقون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين بارك الله فيك تو akwai kokarin ka gyara ɗauri harafin da duk ake daure shi rika daure shi tam wanda ake kalkalar shayi sannan bambancin a da a sannan ja inda ake ja jan ya rika kaiwa adadin gwargwane da ake so na harakan to akwai tambaya karatunmu na baya wani abu da sila baka gane ba babu ko to za mu dora ayi na gaba ko da kaɗan na jin aya kudi kila za mu karanta saboda mu ɗan taɓa tizwiri <clears throat> bismillahirrahmanirrahim مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابئهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وت ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم يجعلون أصابئهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم مثلهم nan shine kusan bakon harafi sa sa mun ce sa'un yana fita tsakanin haƙoran sama da na ƙasa kuma ya zama asirance sa kaka ce sa harshe na can cikin baki sinin kenan muna da sa sinin shi muke da shi mun hausa sannan akwai sa na larabawa ne sai sa wannan din nasu ne sa sa sa to sinin ba shi da wahala masu wahala su ne sa na sadi da kuma sa na sa'un caki nan ko? nan din sa ne masa kuma harafin asirance ke masaluhum kamasali kamasali nan baya maimaita kamasalin lazis na lazis nan wurin zalun ne wuce ɗauri sino kamasalin lavis this this za na zalun da muke ce shi ma na fita tsakanin harshen sama da na ƙasa za da za da sa duk mafita su ɗaya ne sai dai sifa ta bambanta za sa kun gane da kyau to na wurin zalun din ne da kasara ya je ɗauri sinin this kamathalin tauƙa da tauƙa ƙa kaka ce ka tawqa tawqada nara tauƙa qafun wanda yake fita can tsakanin makogoro da da ainihin baki kenan ƙa wurin yan wuya da ake ca ƙa sai ka ɗan buɗe bakinka a kaurare ka je qa fita كمثل الذي استوقد نارا كمثل كمثل الذي استوقد نارا فلما نارا فأرا شيء كما إخفائي bayani zai zo mana nan gaba wasali biyu bayan su wato ainihin kafin ko ta zo ko kuma fa amma nan naron fa kaga fa ce a gaba fa'un mun ce tuna fita ne fa haƙoran sama za ka ɗan tauna leɗen ƙasa tare da fitar da iska fa aka ce fa eh, an gane da kyau كمثل الذي استوقد نارا falamma. Falamma. wannan mimu ita yake kira mu shaddada sai an mata shadda tare da gurnani sannan wuce Falamma. ma adha ma kaga maja hamza ci gaba falamma adha'at نا na كو ko دون shine shi maharafin da ba ma an ce kusan laraba kaɗai suke da shi a duniya ba a magana a faɗi ba haka laraba ne kaɗai an gane da kyau Allah, Allah ba shi sai dai mai da shi da ko kuma mai da shi ra ko ra ra kuma ma ka ba ta ina jin kowa rubuce ba ta ko amma haka bahaushe yake faɗin ra ɗin shi to nan wurin ba ɗin ne falamma adat Allah wannan medi ne wanda ake ce ma wajibi saboda me harafin da aka ja da hamza da ta zo da cikin kalma ɗaya suke adha'at kun gane adha'a nan ne iya kalma ɗin adha'at ma haulahu ma haula ha ha'un shine nan shi ma ba harafi ko ha'un na ha karami ba ha ne ba za ka ce haulahu a da ka ce ha ha mun ce na fita a tsakiyar makogoro ne ha'un sai ka bude bakinka ha da shi da a wuri ɗaya suke fita dai sifar su ta bambanta wannan ha wannan kuma a kun gane da kyau ma haulahu zahaba Allah bi nurihim zahaba Allah zahaba Allah ismul jalala idan ya biyo fataha to ana kaurara shi zahaba Allah saboda ba din nan fataha gare ta shi ma sai a ce Allah ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وترى وترى تا in ce karka ka ta ta ra kuma ka kaurara wasu garin ƙoƙarin kaurara ra din kuma sai su kaurara ta mun gane da kyau eh zahaba Allahu bi nurihim wa tara wa ce wa watarakahum a'a ko kuma ka ce watara ra asiranci ra kullum in tana da fataha kaurara ta yake. kun gane da kyau watarakahum fi hum fi dan ne yake kiran shi me izharu shafawi mimun gaban ta ta zo, mimun daurariya gaban ta fa. kamar nan watarakahum fi hum fi ka ɗaura mim din aji kuma maza ka wuce kan fa وتركهم في ظلمات لا يبصرون في ظلمات ذو نضع ضع ذي ذو ranar zu ɗin ne wanda ake kaurara shi kenan za shi ma ana ɗan fitar da harshe a kaurara amma ba kamar da zal yake fita a sirance ba za eh fi zulumati la yubsirun la yubu kalkala ce na wurin karka ce la ka ɗaura bawon din tam la si na sadun in ya sami kasara si sai ka kaurara shi kenan ko sum summun kun gane nan mimun din nan tana da shadda sannan ga ta da tanwini summun bayan ka gama gurnani na mimun mai shadda sannan kuma ka tafi kai mi ka yi abin ake kira a yawwa Eh? to amma nunin cewa eh eh eh tanwini ne eh to haya wurin ina zuwa sun mun kace tanwini ne eh. <laughs> hmm. na'am na'am eh, hmm. na'am Eh. Eh. shi magana da ake wurin akwai tanwini akwai tanwini tanwini da ke sa akwai nuna a ciki da za a shi da za a yi <laughs> ka dawo kenan so akwai ɗan rikitarwa a wurin saboda ga tanwini kuma ga baƙon inda wato sun mun bukmun kamar humbi kaga humbi a na wurin naji shi kai kake so ka kamar ko mimun <laughs> sake na bayan ta me bawon sai a mata me ihfa'u shafawi amma mu ce amma kuma mai tanwini anan tanwini ko mun ce da inda tanwini yake akwai nunin a ciki ko zo da haka shi malam dan wahami yayi ina jin ya tafi wancan tunanin haka karatu yake shi yasa ake son yi cikin jama'a idan kai kadai kake yi sai kai kuskure kuma ka tafi kan kuskuren ba mu gyara maka amma idan karatu cikin jama'a ne to sai ka ga wani wurin da ka fahimce shi ba daidai wani sai ya gyara maka kuma sai ka gane gyaran da kanka shi ake kira Hami. wanda malamai duk sun yadda ana samun wannan wurin shirga shirga malamai ba ɗalibai ba sun mumbu mumbu nan wurin nuyi ne sannan kuma gaba ba'un shi ake ce ma me ikiladi ko kun gane da kyau to kaga bayan kai gurnani na shadda sannan kuma ka zo ka ikilabi tare da mai kenan sun bukmun bukmun kafin dinan ka daure ta kam akwai wanda suke dan warware ta ji kamar ikilabi buku buku haka a a buk bukmun sun bukmun umuyun um um din nan shi ma suna ke kalkalashi yake zana dan warware dauran to ka daure mimun din tam wurin yana da nan wahalar karantawa summun bukmun umuyun fahum la yarji'un umuyun ikhfa'i ne ko fahum la yarji'un auka sayyibin auka au hamza shaurin kun gane auka sayyibin sayyi yawon nan tana da shadda yan kar ka wuce ba shaddar au ka sayyi sayyi kamar irin sai iyaka ne iyaka ba za ka ce iyaka yadda suke karanta iyaka sai ka shaddada ya'un din nan to haka nan ma au ka sayyi sama'i fihi من wa ra'd fihi ورعد فيه wa ظلمات و ikhfai ko? saboda tanwini ba da huwawun ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم kun ga wurin za mu yi wajen idigami nawa ne a wurin guda uku ko zulumatun wa tanwini ba da huwawun idigami za ka tare da wannan gunna wa ra'adun wa nan ma kun ga wawun ne ko sannan sai aka ce wa baro Ka gana ma tanwini ba da huya su wannan harfan idigami ne tare da me tare da gunna barakallahu fikum ya ja'aluna ya ji za ka karkala jimu din nan za ka dan warware daurin sama sama ya ja'aluna asa asa asabi'a asabi'a a ne a wurin kada ka ce asabi'ahum asabi'a a ji kamar da hamza asabi'a a ne na ainun ana so a jika fita da yi domin daga osbor yan yatsu zuwa ake ce ma asabi ko asabi ahun fi azanihim min as-sawa'iq hadara maut azanihim min as-sawa azanihim min nawa nawa ne ne mutama mutamasilin mimin da mimin suka haɗu wuri ɗaya ɗaya ɗaure ta ɗaya to sai ka shigar da ɗaya tare da gurnani ko azanihim him min sawa'iqi sawa'iqi sadun bakon harafi ne ainun ma haka sawa'i ga kuma ƙaf shi ma haka min sawa'iqi hadha maut hazarar maut harafi na da ɗan wahala in zama harafi siriri da mai kauri suka ɗuri ɗaya. kada ka je garin siranta siririn ka siranta wanda ba ake kaurara kada kuma garin kaurara wanda ake kaurara kuma ka ka kaurara wanda ba a kaurara shi Kamar nan haza haza zalun ba a kaurara shi ra kuma ana kaurata haza ra haza ka gan ka ɗauke harshen ka daga wurin siranta ya tafi wurin kaurarawa lokaci guda yana da ɗan wahala amma a hankali kana kwaikwayo kana kokari kana sauraron ƙura mahaddata manya-manyan ƙura ɗina na duniya zai taimaka maka kamar mai shawi sidik mai shawi kana sauraron karatun shi zai taimaka maka kamar kusari manya-manyan ƙura ne waɗannan wanda za ka ji harufan kama a cikin harshen su aka kama a bakin sa aka halitta harufan larabci mun suna karanta alƙur'ani ko Minas sawaiq والله محيط بالكافرين والله محيط محيط حالي kun gane da tanwini ko menene ikilabi saboda ba ta zo bayan ko muhitun bil kafirin يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق برق يخ يخ خاء أولو هكذا يخطف يخ يخطف يخطا طا كما كورا رشاكي كو كما فا يخطف أب أبصارهم أب قلقلات شاورن هكذا أبصارهم كأورا باون تم أبصارهم كلما أضاء لهم أضاء إلي ندى ja ذاك جامع ديني واجبي أولا كلما مديني نن جائزي saboda ma daban a daban kun gane da kyau lahum mashau fihi wa idza azlama idza az az kuna ganewa وإذا أظلم عليهم قاموا قاموا قا فكتي كا قاموا قا قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء لديني واجبكم لذهب ولو شاء الله لذهب بصنعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير على كل شيء شيء إن ليه أولم إخفاء سوى التنين بعده قاف قدير هنا قلنا زام قدير راء أنام za a yi wakafi ne a kanta ko ta biyo kasara domin ɗaurin da ya ɗauri yawon ɗin nan kasara gare wannan zai shafe ta ita ma ka siranta ta qadir ba za ka ce qadir a qadir yir alamar ra'un ɗinka ta take akwai tambaya babu to sai a biyu a un za mu rika karanta ta'auzi da farko don a iya shi ma karatun ta'awuzi din أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله فلما ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون لا يبصرون لا يبصرون ba za ka ɗaura bawon ɗin nan ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أو كصيب من السماء يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين والله محيط يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم

مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا كلما ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم

ai ta'awuz na inji بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا barakallahu fikum akwai tambaya babu ko to nan daga iya nan wannan nan su karanta nan kuma su ji na'am أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم نسألكم رحمة الله سوف damara idan fata ta daure ta daura kaurin daura rasha ke yaro yaro ba za ka ce yar a a yaro saboda fata ci daura din an gane da kyau na'am karanta wannan aya mu ji ku kuma ku saurara ku ji na'am eh ana sani ya kadu hmm ya kadu a a ci gaba kawai za ku na'am ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم نعم إن الله على كل شيء قدير بارك الله فيكم na ganin za mu tsaya kafin mu zo kan tarjamar ayoyin sai mu koma bangaren tajwidi ko a na gaba ina jin kila ba za mu buƙaci allo ba a ji eh, an samu littafai shi ma na dan wani ya karo kwafi nawa ne nan shi ya kawo goma can kuma an kawo hamsin ne ko eh mala ismaila ya ce hamsin mala ismaila ya ce ka ba shi kudi ya kawo eh don raba su ga suna hannun mutane ga wasu can ku ba shi ga wani wanda bai samu ba hmm. to a littafin za ku ga sunan shi hidatul mustafi kowa ya samu kwafi? kowa ya sami kwafi daya? to na masallaci ne in an gama za a tattalo su a da da su in kana son ka dan rika taliki sai ka sai naka yawwa su ma ƙur'ani na kama ba su isa ba inda hali sai a karo mana kwafin ƙur'ani ko na ga wasu ba su da shi to a da sun kare a da su hatta ya ba su fito da su ba su na gaba mu a yanzu an yato eh za mu yi tarjama da gaba to in babu dai sai a karo waɗannan da sun tsoho sai ya sun yaji. to a duba littafin sunan shi hidayatul mustafi fi ahkamit tajwid تاليف السيد الشيخ محمد المحمود المشهور بأبي ريمة wannan littafin ya kira shiriyatul mustafi wato shiriyar mustafi wanda ke neman fa'ida da karuwa fi a kamin don dangane da hukunce-hukuncen tajwidi a wannan malamin da ya wallafa a nan mukaddimar shi ta farko ya yi bayani cewa ya rubuta ne saboda yana karantar da yara a makaranta ta karama wato firamare yana karantar da yara bangaren tarbiyya bangaren eh, tahzib to sai ya yana da kyau ya sa masu ilimin tajwidi amma mai saukin ganewa ba mai tsauri na manya-manyan littafai ya rairayo ya rubuta shi da kalmar masu sauƙi don yara su sauƙin ganya zo da haka yanzu a babin karatu yanzu mu yara ne nan an gane da kyau sai mu ɗaukan mu yara yadda za mu sauƙin fahimta kan mu ce mun girma mun iya ba za mu koya ba an gane da kyau to ya ce sannan ya sanya shi bisa tsari na tambaya da amsa tambaya da amsa a tsarin karatu yana sa kai kai saurin kiyayewa kamar ka tambayi kanka da kanka kuma ka ba kanka amsa kun gani to ku duba shafi na biyar a nawa dai bayan can da inda ya ce mukaddima ko da yake raba ta ba mace kun ga mukaddima din to gaba ne kinan mukaddima hmm, inda aka yi tambaya da amsa ba a ba ta irin wannan wanda zai gane ba shi wanda ka yi ka yawo wato irin wannan ne eh. Eh, kwafi biyu ne amma duk dai abu guda ne amma cikin ne to shafi na biyar eh ku kaɗi wannan nan yawwa an gani shafi na biyar ya ce su'alun an ga wurin su'alun ma haƙiƙatu tajwidi lokacin wasu ilaha ne haƙiƙanin tajwidi a loga da kuma istilahi loga ana nufin a harshen larabci istilahi kuma a hararan malaman tajwidi istilahi wani abu ne na duk masu ilimi kowane irin ilimi suna da wani istilahin su in baka karanci nasu istilahin ba za ka gane shi ba yanzu ka dauki likitoci da istilahin su da suke na koyar da sanin magani da karanta cuta in baka iya ba duk iya turancin ka suke wani rubutu ba za ka gane ba ko za ka gane to haka nan malaman hadisi akwai istilahin su hakanan malamai kowane in suka ce istilahan ma'ana a wannan ilimin me ake nufi da shi ma haqiqatu tajwid lughatan wa silahan jawab yace at tajwid lughatan al ityan bil jayyid a takaice kun ga kalma ɗaya kawai ka mana nan lugha kenan mene tajwidi a lugha yake ce al ityan bil jayyid ka zo da abu da kyau jayyid ba shine kyau ba haka ake rubuta ce jayyid yayi kyau kenan ko ko a ce mumtaz ko a ce jami' to ya fi jamil e. ka zo da abu da kyau shine mananin shi a lugha ta larabci wasilahan amma a hararan malamai fa na tajwidi suka ce ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin Haƙa wa mustahaqqahu ko wa mustahaqqahu min as-sifati wal mududi wa ghairi zalika ka tarqiqi wa tafkhim wa nahwihima ana adun kule ba yace islahan ilmun wani ilimi ne yu'rafu bihi ita'u kulli harfin haqqa wani ilimi ne da ake baiwa kowane harafi haƙƙinsa don ku fahimta tun daga nan in an ce tajwidi shine ka ba kowane harafi haƙƙinsa harafi na da haƙƙinsa da muka ce a ba ba to ka san haƙƙin ba ta fa ja duk wannan hurum ne na larabci guda 20 da nawa 28 to kowane yana da haƙƙinsa to ka ba harafi haƙƙinsa wa mustahaqqahu da abin da ya cancance shi mina sifat na sifa sifa na harafi din wal mududi da ja wurin da zaka yi ja ka ja shi wa ghairi zalika da wani wannan kattarqai kamar sirantawa wa tafhim da kaurarawa sifan huruf sifatul huruf za mu zo nan gaba akwai wanda sifar suka ji an kaurara su akwai wanda sifar suka ji an siranta su kuma na siranta kaka je ka kaurara shi na kaurara kuma kaka je ka siranta shi shine ya faɗi yin haka shi ake kira tajwidi wa ma da makamancin wannan za mu ƙara tambaya ta biyu yace su'alun ma ghayatu ilmi tajwid mene gaya an ce gaya matukar abin da ake so a cimma kun gane yanzu duk manufan dukkan mun mutu mu je ne ina mu tafi aljanna yasa sallar ka azumin ka duk sadaka ka duk wai mai manufarka aljanna kake nema shine gaya gayar mutum mumini ya mutu ya shiga aljanna to me ne gaya na karatun tajwidi duk me ake so a cimma kuna ganewa yace jawab tuhu. duk abin da ake so a cimma shine bulughun nihayati fi itiqani lafzil qur'an a isa a kai matuƙa zuwa ƙarshe fi itiqani lafzil qur'an wajen kyautata lafazin qur'ani itiqani shine kyautata abu ka karanta shi yadda yake alama tulukiya min alhadaratin nabawiyyatul afsahiyya kamar yadda aka lakano shi tulukiya yasa malamai suke cewa shi qur'ani talqini ne ka karanta maka ka karanta wancan har ba ya shi kawai da ka a'a sai an lakana maka kamar yanzu muke dan karanta wannan duk da muna abin nan ko a lakana maka ka ga yadda harafi ke fita yadda ko ina shine kama tulukiya kamar yadda aka lakkano shi min na nabawiyya daga halara fada kinan ta manzo sallallahu alaihi mafi fasaha mana kamar yadda sahabbai suka ji shi daga bakin manzo su kuma sahabbai tabiya suka ji daga bakin su ta atba irin sai ma mali su kuma suka ji daga bakin ta har ya zo mana nan to a karanta shi kamar da aka ji shi daga fadan manzo sallallahu alaihi mafi fasaha wakila wani fana aka ce ghayatuhu ƙarshen matuƙa da ake so a cimma da shi tajwidi saunin lisani an khadai fi kitabillahi ta'ala kiyaye harshe gabarin kuskure a cikin littafin Allah madaukaki kun ga kamar an faɗi manufa biyu amma dai abu guda ake so a cimma ko a karanta shi lafazin a kyautata lafazin ƙur'ani kamar da aka ji shi daga fadar manzo ɗaya ko kuma ka ce a kiyaye harshe daga yin kuskure cikin littafin Allah in aka kiyaye harshe mai aka gina? an yi da kyau kenan an karanta shi da annabi ya karantar to duk abin da ake so dai da ciri ko ka kiyaye harshen ka daga yin kuskure cikin littafin Allah ko kuma ka kyautata karatun shi kamar da aka je ga fadan manzo duk shine manufa duk wani abu da za a ce ma kakala ne ka ja kai gunna kai maddi kai siran ja ka kaurara duk abin da ake so ka karanta qur'ani kamar da aka yi daga fadan manzo ka tsara harshen ka daga kuskure cikin littafin Allah kun gane wannan muna ganin za mu tsaya don kar mu cika wannan mukaddima ce saboda wannan littafin kamar da na gaya maku mulakhasi samare ne na ilimin tajwidi in ka dan kiyaye zai baka hasken da in dai kana karatu gaban jama'a ba za ka ji kunya ba muna ga shi ma dan a dan iya karatun sai a dan kada mu karatu irin na majalisi haka kawai ka ji na ga sai ku dan bi bismillahir rahmanir rahim su'al ma haqiqatu tajwid lughatan wa silaha jawab التجويد لغة الاتيان بالجيد واصطلاحا علم يعرف به إيضاء كل حرف حقه ومستحقه من الصفات والمدود وغير ذلك كالترقيق والتبخيم ونحوهما سؤال ما غاية علم التجويد ina son fara rika jin tajwidi ha a larabci ba zai na ku gane dokta awa a rika fassara to shi ke to ba laifi to bari mu koma zama su'al tambaya ma haƙiƙatu tajwidi ne haƙiƙanin tajwidi logatan ilahan kun ga yana na gaya muku za ka ji katon malami amanata lokacin yanzu a kan rainin nan kun ga shadda to yasa zaka zo zuka ce lokacin kuma ya ka ce wasu ilaha lokacin kun gane duk balarabe in ya ji ya san koya kai amma ka ce logatan ina shadda take lugatan wasilahan a luga da a luga da me ni matsalar zan fasara abu da hausa kuma a luga da da hararan malaman tajwidi ko jawab amsa at tajwidu lugatan tajwidi a luga al'itiyanu biljiyi zuwa da abu da kyau wasu wasilahan a hararen malamai ilmun wani ilimi ne rafu bihi wanda ake sani da shi iqa'u kulli harfin haƙahu baiwa kowane harafi haƙƙinsa wa mustahaqqahu da abin da ya cancance shi minas sifati na sifofi wal mududi da maddoji wa gairi zalika da wani wannan kattar ƙiƙi wata kamar sirantawa da kaurarawa wa nahwihima da makamantansu su'al tambaya ma gayatu ilmi tajwid me manufan ilimin tajwidi jawab amsa gayatuhu manufarsa bulogun nihayati kaiwa matuƙa fi itikani lafzil qur'an wajen kyautata lafazin alƙur'ani alama tulukiya kamar yadda aka lakanto shi min alhadaratin nabawiyya daga fadar annabi al'afsahiyya mafi fasaha wakila a wani faɗin rayatuhu manufarsa saunin lisani anil khada'i kiyaye harshe daga barin kuskure fi kitabillahi ta'ala a cikin littafin Allah maɗaukaki yau wato wannan neman mun ɗan tattasa kai kuma sai ka je kai ta yi kai ta yi dai gwargwado da haka insha Allah tuna nan muqaddima ce ko akwai abubuwan da mun zo sai kun haddace su wannan ina ga kai ko ba ci haddace ba ko amma ne ka tashi karantawa ka karanta mana tajwidi misali kamar ina kina ilmi din nan ko aka ce su ma ghayatuhu me <laughs> gaya shi ka ce me eh? ma ghayatu ya za ka ce ilmi tajwid ilmi kaka ce mai ilmi ma ghayatu ilmi tajwid ma ghayatu ilmi tajwid karka ce ma ghayatu ilmi i a kai man larabci sosai an gane da kyau idan kai juridi wallahi yan uwa har larabcin ka zai kyautata amma yadda ake gaggatsa larabci wallahi ana cin mutuncin larabci sosai saboda haka insha Allah ina ga haka to sauran ko minti biyar zai mu dan mun can ko to sai a bude qur'ani wannan aya ta 17 18 19 zuwa ta ashirin duka cikon magana ne akan munafukai in ba ku manta ba mun ce wannan sura ta kasa sinfin mutane zuwa hudu sinfi na farko muminai na biyu kafirai na uku munafukai na hudu su ne ahalikitabi kitabi yahudu nasara a haka za ce magana kuma kone a faɗi shi da siffar shi to cikon magana ne a kan yadda ɗabi'ar munafukai suke Allah zai buga mana wasu misalai saboda an ce bil misali ta zuhul makal da misali ne zance ke bayyana ƙarra a gane shi sai Allah ya ce mathaluhum ka matsalin lazista da nara fatankwacinsu da siffarsu su munafukai yadda suke a rayuwarsu kamar misalin wanda ya hura wuta ne kamar salin lazista da naran kamar wanda ya kunna wuta ne falamma a ba a ma haula yayin da wuta ta haska abin da ke gefen shi sasanninsa wannan misalin zai fi ganuwa ga wanda ya rayuwa kawai, ya san rayuwa irin ta jeji ta dare ba farin wata ba abin nan dare ya yi dindin sai a kawo wuta a zo a hura inda wurin akwai duhu kila kana jin tsoro wannan wuta kuna ce mai zata za ta haska ma duk ga gefen sasanin ka inda da wani abin tsoro zai taho za ka yi hango shi ko ko kaga ɗan binni da dida dai ma yanzu binni mu ma yanzu ba wuta duhun muna ganin shi ko to nan yana so ya mana misali da yadda ɗabi'ar munafuki take kamar siffarsa kamar siffar wanda ya hura wuta ne falamma a ba'at ma haulahu yayin da wutar ta haska masa sasanninsa Rahaballahu Allahu bi nurihim sai kuma Allah ya tafi da hasken su kaga ana magana kamar mutum ɗaya ne ko aka ce kamar wanda ya hura wuta amma sai kuma aka kuma ana maganar kamar ba mutum ɗaya ba saboda ana so a sifanta maka su munafukai din. sai zahaba Allahu bi nurihim sai kuma Allah kamar ana so a ce zahaba Allahu bi dawihim hasken da ya hurin an kunna wuta duk kun sami ɗimi kun sami haske kun sami amintuwa duk wani abin tsoro ya ga hasken ya gudu an gane inda ma zai taho za ku hango shi ba ana cika amintuwa ba to kuma sai wannan hasken sai ya tafi gaba ɗaya duhu da ɗin akwai tsoro ko babu to shine zahaba Allah bi nurihim wa tarakahum fi zulumati la yubsirun sallah ya basu cikin dukkai la yubsiruna ba sa gani kuna ganewa to idan kana cikin haske hasken ya tafi tsoron da ke zuwa maka ya fi na inda dama babu hasken kuna fahimta da kyau kana cikin duhu shi kenan da sauƙi baka ma ga hasken balle in hasken ya tafi ka tsorata to ɗabi'a shi shine a nan sai Allah ya gaya mana ga ɗabi'arsu malam mai tafsiri ya ƙara sharhi yadda za mu gane ya ce matsaluhum sifatuhum fi nifaqihim sifar su munafukai wajen munafuncin su ka matsalin lazis naran ai auƙada naran fi zulmatin kamar wanda ya hura haske ne da wuta wurin duhu saboda haka ma a adha'at ai anarat yayin da wutar ta haska masa ma haulahu abinda ke sasanninsa na gefensa saboda haka fa absara wato fa'a, wa amana mimma yukhafuhu wannan wutar ta bashi haske yana gani sannan ta bashi ɗimi ya amintu daga duk abinda da yake jin tsoronsa fa haba Allahu bi nuri kamar kana cikin jejin da kana tsoron kila akwai namun jeji da waye kasan namun jeji ba su san haske suna gani zabura suke su daɗin cikin jeji ko to kana jin tsoron su sai suka haska haske da ka haska fitila ko wuta duk sai su ƙara cikin jeji sai ka amintu to sai kuma hasken ya tafi kaga me zai faru sai su dawo maka to kamar haka ake so nuna mana rahaballahu bi nurihim da adafahu sai Allah ya bishe wannan hasken nashi shi wanda ya hura wuta din ai a nurul maqsudu bil iqadi abinda ake nufi hasken da ake nufin da kunnawa fa baqaw fi zulumatin wa khawfin wa bardin wa lam yaqul wato bi dawihim kaila yadhunna iqai ma yusamma nuran anan abinda ake nufi sai aka basu cikin duhu ga tsoro ga kuma sanyi kaga kamar kace ayi ruwan sama bayan ruwan sama duhu ya sauko ga sanyi na ruwan ga duhun da aka yi bayan wannan ruwa ɗin kuna ganewa da kyau to sai ya zama sai kuma wannan abin ya zo ya same su a nan wurin sai aka ce wato sai aka tafi da hasken su ba ce fa zahaba bi ihim ba za a komanci tsakanin nur da zau kuna ganewa a zau a akawa minan nur to shi kan shi sai ake amfani da kalmar nuru na haske haske wannan sunan shiro ana kuma ce mai zau wannan hasken zau lamfa haske na wannan kwai da muke gani na lantarki to sai Allah ya tafi da haske yanzu da an kashe wannan ana cikin duhu ya za a ga cikin masallaci nan din din to idan an haska dan tsoron tsoron abin tsoro ne hasken duhun na dawowa me zai dawo tsoro ne zai dawo ko to wannan shi aka siffanta ɗabi'ar munafiki aka ce me yasa wannan fa innal gharada izhabun nuri anhum bil kulliya abinda ake nufi shi munafiki haske ne gaba ɗaya ke tafiya da gare shi eh wato me yasa wajen udamiri mura'atun li ma'anar ladhi wa tarakahum fi zulumatin la yabsurun ma hawlahum mutahayyirina an dariqi khaifina sai aka bassu cikin duhu ba sa ganin nan da can wato abin da ke sasannin su na abin da suke jin tsoro to fa yanzu ba su ganin shi mutu, mutahayyiri na suna cikin imuwa anil dariqi game da hanyar da suke so su tafi an haska haske kamar kana da torchlight kana haskawa sai kuma torchlight din sai ta lalace yadda ka zama ba za ka iya gane gabas za ka yamma za ka kana cikin duhu din din? to kai haka aka siffanta su sai suka zama cikin imuwa kha'ifina kuma ga tsoro fakazalika haula'i aminina bi izhari kalimatul iman to haka munafikai suke kullum su wato suna bayyana kalmar imani ne domin wasu sami amintuwa a wurin mu'minai kuna ganewa da kyau wannan misalin abinda ake so a nuna mana haske da suke samu shine sun hasken musulunci munafiki ya san musulunci shine daidai kuna ganewa da kyau to amma imanin na baki ne bai je zuciya ba saboda haka duk lokacin da wani abu na wahayi ya zo na haske ya haska musu kamar za su gane su bi hanya to hunci kuma yana cikin zuciya zuciya ba ta yadda ba kuna ganewa sai munahuncin ya zo ya danna hasken wahayen da kayan an wa'azi zaka fahimta ka su ba za su bi ba domin me an tafi da hasken kamar yadda wanda yake cikin duhu aka haska masa haske ya gani kamar zai tafi to kuma an janye hasken ina za shi to haka munafiki yake in ya ji wa'azi kamar zai bi wa'azin ya gane to da zuciya ce ke da zuciya ba ta da ba sai ya kiya da a zuciyarsa kaga sai ya koma cikin me cikin kafircin shi da duhun nan to shi kenan kuma sai ya tsaya ya ta imuwa shi bai zo ya imani ba can kuma kafiran da ya baro su kuma ba sai da shi ba Shi ne sai ya zama cikin duhun nan baya gani kun gane wannan misalin ɗabi'a ta munafiki kenan misali na ɗaya sai Allah ya ƙara faɗa mana sifar su ya sun mun bukumun su kurame ne anil haƙƙi ba su jin gaskiya fala ya suma una sima a kabulin ba sa jin gaskiya ji na karɓa munafukai ba su ji ne ba su da kunne suna da ji suna da kunne amma kunnan jin nasu ba ji ne na karɓa gaskiya ba inda za ka yi ta masu wa'azi ka kwana kana wa'azi mai fahimta zai fahimta masu ba su fahimta ba ga sai Allah ya siffanta su da mai summun summun shine kurma kenan wanda yake ake ce mashi menene hoge ake gina shi yawwa na dankama eh? sai ya ji jifa sannan yake iya ji ya waiwaya ko amma inda zaka kwana ihu kurma ba zai ji ka ba to haka munafiki da zaka kwana masa wa'azi yana ji amma jin ba ne da bare ba zai karbi gaske da kake faɗa masa ba sannan bukumun kaga wata sifa ta su wato bukumun shine bebe kenan kharas wanda yake anil khairi ba zai iya furta maka gaskiya ba kamar da bebe ba zai iya magana ba ya ce alhamdulillahi rabbi ba zai iya faɗi ba da za ka da bebe to haka munafuki ba zai iya furta maka gaskiya ba kalmar gaskiya furta maka shi yasa gobe kiyama kai tun makan kiyama an je cikin kabari an tambaye munafiki man rabbuka kama na biyu nabiyuka sai ya ce ha ha la amma ya buɗe bakin ya ce rabbi Allah nabi muhammad diniyar islam ba zai taɓa iya furta wannan ba to tun a duniya haka suke bukumin ba sa iya furta gaskiya da bakinsu kenan kuna ganewa da kyau sai allah ya ce kuma omoyon sifa ta uku kenan su nan makafi ne al'ama shine makaho kenan Omoyon masu makamta ne an ɗari huda daga hanya ta shirya fala ya raunahu inda za ka zo ka nuna masu ga hanya ka sa mace fitilu kai waye kai komai ka ce ku zo ku yi wallahi ba za su bi ba ba za su ga hasken masu ba za su bi ba Allah ya tsare mu da munafunci yan uwa munafunci ba karamin cuta ba ce kun ga siffanta su da abubuwa biyu da ake samun ilimi na farko shine me ji na biyu baki da za a furta abun bayan an ji an yadda sannan gani da za a ga gaskiya to wannan ba wai ba su da ji ba ba kuma ba su da ido ba ba ko ba su da bakin magana ba inda za a zauna ya magana sun fi ka iya magana in magana ji ne sun fi ka ji in magana gani idan su fi naka abinda ake nufi duk ba su iya ganin gaskiya su bita ba su iya furta gaskiya kuna ganewa da kyau ba kuma sa iya jin gaskiya su ji ta su karɓe ta kun ga sifofin ba su da kyau sai Allah ya ce fahim la yarji'u. kuma sun tafi a haka suke in ba fasa juyowa munafiki in ba sa abu bai taba ji ba ku dubi Abdullahi bin Ubay bin tare ke da Annabi fadar annabi da duk iya fasahar wa'azi ya fi annabi babu duk wani wanda zai wa'azi ya bayani a gane a bi ba kamar manzo amma abdullahi bin ubay su ya fahimta ya bi bai fahimta ba bai kuma gane ba har mutuwar shi shine Allah ya ce larjiuna ana balala ba sa dawa daga bata an sun tafi yau din nan duniyar mu ce suke cutar da mu da kawai rikicin mu tsakanin mu da kafirai ne wallahi ba za su iya ba ko ba yadda za su yi da mu ko dai su bi ko kuma su kyale mu addinin mu amma sai sun hada kai da munafukai sai Allah ya ce auka sayyibin me wani misali na gaba kenan ko misalin su su dai munafukai yadda suke kamar ma makon ruwa ne ya zo daga sama auka sayyibin minas sama sayyib shine aka ce ka wato ainihin shine asluhu daga wato sabub ne saukar ruwa irin mamako din nan zaka ji ya ɓalle daga nan zuwa can baka iya gani akwai birgici na ruwan yadda ko babu to kaman mamakon ruwa ne da ya zo daga sama minas sama wato ainihin ashab an ce sama domin giragizai a sama suke ko da annahu fi sama fihi zulumatun ga mamakon ruwa an sako shi na dara sannan ga kuma zulumat ba zulum ba ba duhu ba ɗaya zulumat ga dufai shine jam'in duhu ko fihi zulumatun sannan ga dufai a cikin ruwan wato muta wato dufai wani duhun kan duhu misali hadari ya taso iya hadarin kaɗai kafin ruwa ya zuwa duhu yake gaba ɗaya gari ke biya to sannan kuma ruwa ya giri ga duhun hadarin ga duhun ruwa kaga san haɗu ko to shine Allah ya ce wato misalin su yadda suke auka sayyidin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'adun kun ga wani ƙarin firgicin ko ga duhu ga ruwan sama na dira ga sannan kuma ra'adu tsawa sannan wa barqun ga kuma walƙiya to ka san ruwa da walƙiya suka haɗu ga mai tsoro ya abin yake da walƙiyar ta walƙa zai ga kamar to kaga fa inda zaka dan tafi ko kuma san bayan walƙiya mai ke biyowa kawaci to haka suke su Allah ya siffanta mana su wato yadda suke wato kamar ka ce sai katun wa barqun narun takhruju min sahab wata wuta ce da take fita tsakankanin giragizai inda wato inda yake hi ba'dahu bi ba'd yayin da giragizai suke haduwa suke shiga juna ana ruwan sama to shi ke kawo wannan hasken da kuma tsawa wani bai san haɗu kuna ganewa da kyau saboda haka wa kharuju ma zalika sa'iqa in aka walƙa walƙiya sai kuma tsawa kuma sai ta biyo baya yaj'aluna asabi'ahum idan suka ga hasken sai kuma tsoro ya zo maza sun san me zai biyo baya tsawa sai su sanya yan yatsu cikin kunnuwarsu shine yaj'aluna asabi'ahum fi A asabi ana nufin anamil kenan al'anmula shine dan yatsa ɗaya wannan da za ba za a iya cusa yan yatsu gaba ɗaya wannan cikin kunne ba ko abin da ake nufi ɗan yatsu sai su sa su toshe kunnen yadda wai kasu ji waccan tsawa ɗin kuna ganewa da kyau sau da haka fi azanihim min sawa'iqi saboda jin tsoron tsawa da za ta biyo baya wa hiya sayhatu shadida la'alla Oha. tsawa mai tsanani wacce wai dan kasu jita hazarar mauti saboda tsoron mutuwa kuna fahimtar misali bari ku ji sharhin da malai dan ku fahimta yace khawhum sama'iha kadhalika haula haka nan ɗabi'an munafikai take idza nazala alquran wa fihi dhikru kufri almushabbahu bizulumat idan qur'ani ya sauka aka saukar da ayoyi kuna ganewa wanda shi qur'ani shine yake anan ake so a kamanta shi da me qur'ani ya sauka yana ambatan kafirci kafirci wanda shine yake kama da me duhu shi kuma ƙur'ani yake kama da me haske to kaga auka sayyibin mina sama'i fihi zulumatun wa ra'adun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadha al-maut to yadda aka wasafa munafikai duk sau da aka saukar da qur'ani shine haske kaga da kaga haske zai haska maka kamar ka tafi ko to idan ya faɗi siffofin munafuncin su da kafircin su kafircin shine duhu ko wal wa'idu alaihi al mushabbahu bir ra'ayi da kuma narkon da ake faɗi za a yi masu kafirai in basu bar kafirci ba wannan narkon shine aka siffanta da tsawa tsawa da ba sa so su ji da sun ji hesi me munafiki da ya ji ana faɗin abin da za a yi makafiri a lahira baya so ko ba haka bane duk wani siffofi da ake siffanta kafiri da munafiki to shi fa munafiki bai so ji sai me sai toshe kullun shi bai toshen ba amma ana so ana ma kamar sun toshe dan ba sa ji Biye da zaka faɗa musu gafa abin da za yi makafire na azaba gafa abin da za su kamar sun toshe kullun su ne ba sa ji to shine an siffanta maka qur'ani da me da haske da walƙiya da za ta zo ta walƙa wanda ke za ka gaske ka tafi to sannan kuma abin da za a faɗi na rashin daidai ɗinsu shine kamar tsawa to da haka da sun ji hesi me sai su toshe kunnensu saboda ka su ji saboda haka shine aka ce wal hujaj al bayyinatu al mushabbahatu bil bar da hujjojin da qur'ani ke dauke da su wanda suke duk wanda ya ji su in ba munafiki ba zai gane to su kuma sai suke kama da me sai aka kamanta su da walƙiya hujjojin wani bin munafiki ji sai ji kuma kamar zai yadda ba shine munafuncin ba kai addinin nan fa gaskiya ne yana da kyau kamar zai gane bi kaga ya zama mai walƙiya da ta walƙa kamar za ta haska mai ya tafi sai kuma ji tsoron tsawa sai ya tsaya to haka aka siffanta su Allah ya ce su duna azanahum la'alla yasma'uhu sai su toshe kunnuwansu don kasu ji hujjojin nan na gaskiya fa ya milu ilal imani sai su bauɗe mai imani sannan watarki dinihim su yi kamar za su bar addinin su su dawo kan imani amma ina wa huwa hun mautun sai su ga to ai kuma kamar barin kafircin su zo su musulunci kamar mutuwa ne shine can ake cewa hazaral mau tsawa da sun ji hesi me sun su toshe kunne wacce tsawon nan ita ce gargadin da ake masu su daina kafirci din? Na za su tsaya su ji su gane sai su gane kuna fahimta da kyau to sai su ce ai wannan tsawa kuma tuwa ce za su yi su kunto shi kullun su to haka in sun ji wa'azi sai su dauka kamar shiriyan nan halaka ce rashin samun duniya ne rashin jin daɗi ne sai su ki yarda sai su toshe kullun su shine aka wasafa mana da wannan wato dan mu gane kamar yadda nan malam ya ƙara mana bayani saboda haka sai ka ce wallahu muhidun bil kafiri shi Allah maki ilimin sa ya kewaye iliminsa da kudurarsa yana kewaye da kafirai gaba su fala ya futu na hu ba za su kuce masa ba ya kadu barku ya absarahum wannan walƙiya tana kusa da tafauce fauce ganinsu ya kuma ha bi sur'atin kullama a za a lahun lokacin da walƙiya ta haska ya su tafi lokacin da wani bin sai ka ga munafuki kamar zai yadda ko kwanan da muke karanta abin da abdullahi ibn sulhu har har yaki ya ka taho da su kai ka ce sun yadda aka zo su ne gaba-gaba na a fice yakin uhudu kamar kai ka ce sun yadda ko amma haka suke to haka suke wani lokacin idan walƙiyar ta walƙa sai su ɗan tafi kamar za su yadda kenan kullama a za a lahun sannan wa iza azlama alaihim qamu ana da walƙiyar ta janye Kikinan sai kuma su tsaya ina za mu yanzu wancan hasken da muka gani ya riga ya zuba mu shi a zuciya yake bai shiga zuciyar ba ya tsaya iya baki sai su tsaya cik su kasa bin musulunci waqafu tamthilun li izaji ma fil qur'ani min al wannan hujja ce ake so na mana yadda da sun ji wani abu a cikin qur'ani wanda ba sa so his tsaya su iya da shi amma da sun ji abin da ya daidai da son zuciyarsu sai kuma su yarda ka san qur'ani na da wannan ko mm. sai a faɗa ma wani abin sai ka ji nan fa yayi daidai da kai san zuciyar ka kenan to haka munafukai suke sai su zama cikin rudu wato ainihin wato ma fi qur'ani min alhujaji sun sun ji abin da ke cikin hujoji na cikin alqur'ani ya ratsa zukatansu to nan kuma wani wurin sai su tafi wani wurin sai su tsaya wa tasdiqihim lima sami'u fihi mimma yuhibbuna abin da ya daidai da su kuma nan sai su gaskata su imani da shi wa wuqufihim amma ya yakrahuna kuma sai su tsaya akan abin da ba sa so su ki karɓar shi walau sha Allahu la zahaba bi sam'ihim da Allah ya so sai ya tafi da jin nasu jin na haƙiƙa wanda kafirai munafukai suke da shi ko da shi ma sai ya tafi amma tarhamukalla amma ji na kun nafa suna ji amma ji na su gane ne ba su ji wa absarihim da ganin su da Allah ya so kafirai da munafukai zai zama kafi kuma zai zama kurami ba su ji ba su gani amma sun fi ka je sun fi ka gani ko ba haka bane amma ji na haƙiƙa na a gane gaskiya abi wannan ne Allah bai basu ba Allah ya tsare mu da kafirci karshe Allah ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan dukkan komai shahu qadirun wa minhu izhabu ma dhukira a ciki shine Allah ya tabi da abin da ya so in ya so shi yasa kinan ka ganka kan shirya dan wago ne ma Allah in ka ga kafiri kan kafirci da munafuki ka yi mamakin ya kashi ka kai mamakin ya bata Allah ne ya sa ma shiryar in ba haka ba da haya ta fama da kai kai ma kai a zaka nan ka bauɗe can a zaka can a yi ta rikici da kai karatun nan da kake dan zuwa ka saurara ba za ka zo ka saurara ba kuma ba da aka iya da kai saboda haka shirya ta Allah ce yan uwa Allah ya kawo mana sifofin nan guda hudu don mu ji su ka yi fatan ta hanyar ta garin ta muminan nan Allah ya sa muna ci tana ta munafukan nan Allah ya tsare mu gaba inda za mu dora kuma za a kira gaba ɗayan al'umma ɗin ne yanzu mun ji an gaya mana muminai su aka fara siffantawa sai wato su ne almuttaqin sannan sai kafirai aka yi magana cikin aya biyu sannan kuma sai munafukai wajen kusan aya nawa aka karanta mana aya wajen goma sha wani ka haɗa su mun sami kashi uku na mutane za a zuwa ya kira na gaba ɗaya can kuma gaba a shiga maganar yahudu da nasara da shirye da kullakullansu su ma allah ya samu gani amma yadda na ce dole mu rika haƙuri saboda rabe-raben karatun dole mu rika kare akalla rabin awa saboda in ba haka ba ba za mu iya mai dan tajwidin ba mu karanta ma'anonin alkur'ani da kuma wancan shi yasa ne ce rana irin kyau sai ka dan rika zuwa da dan shirin ka in ka dawo daga kasuwa ne ka dan sami wani abu ka cikan ka shigo ko kuma in daga aiki ne kada ka zo kwalsa kuma ta kama ka a ce sababin karatun alkur'ani Allah ya sa mu gane Allah ya mana jagora abin da makaranta daidai Allah ya ba mu lada ina ga sai a haƙura da tambayoyi ko Allah ya mana jagora sai a kira sallah cikin ba a neman kawo hada da yawa ya zama wasu sunan noke ka sa kanka da kanka ka rika kokari tun da karatu a saki ne abinda aka karanta ka ba kanka lokaci za ka haddace kafin saki, sai ka rika haɗa da na baya kana maraji'a kana yi kana yi sai ka ga Allah ya san mana raye wani lokaci ka sami hadda mai yawa amma ka ce ba za ka iya ba to shi kinan ba za ka iya din ba kamar dattawa irin su dakta su ne yanzu hadda kai ma ka san a su da hadda yana da wahala amma kana yaron ka matashin ka ka yanzu ba ni nauyi a kanka kuma kana da lokaci kuma ƙur'ani nan shine gatan mu yanzu kafiran nan ba abin da suke so su raba mu da ƙur'ani nan kuma shi ne gatan da Allah ya yi ma al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba ta littafin da baya canzuwa baya taɓuwa duk masu shari sai dai su gama sharin su su bashi kokarin su hana karanta shi da haddace shi hidinsi ba za su iya ba ya yasa a daure a samu yan uwa a da cewa ba saboda riba ce kuma alkhairi ne insha Allah kamar da muka ce ina ga tambaya sai a yi haƙuri sai da rasi na gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk